Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21 da 16. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a da yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Asabar. Shekara ta 2017 ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. To, Sarfilu yau ake kyautata zaton shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai koma gida bayan jinyar watanni uku a birnin London. tsohon babban jami'in kula da harkokin tsare-tsare na fada white house steve bannon ya ci alwashin ci gaba da yi wa shugaba donald trump yaƙi bayan barin aiki a Fada white house kana yau take ranar karrama masu aikin jin kai ta duniya inda a bana ake jawo hankali kan masu sadaukar da kai wajen aikin jin kai kanan labaran kenan aka ji a daidai wannan lokaci ne da ake sa ran shugaban najeriya muhammadu buhari zai sauka a najeriya bayan kwashe watanni uku yana jinya a london shugaba muhammadu buhari zai dawo gida najeriya yau da rana kuma ana sa ran cewa idan ya iso yau da rana din zai jawabi na musamman ga al'ummar najeriya ranar wato litinin da safe Haka kuma za ku ji wasu mazaunan birnin inku, sun bayyana ra'ayinsu kan rahoton da hukumar kirdiga ta Najeriya ta fitar na cewa jihar Lagos ta fi kowace jiha matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya. ta jihar lagos ta fi kowace jiha kasuwanci a najeriya akwai hada-hada fiye da yadda baka tunani a lagos saboda ka duk inda kuɗi suke kuma lalle za ka samu rashin gaskiya a wajen da yawa a jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa hukumomi ne suka ɗauki matakin rufe wasu wuraren shakatawa da ke kewayen birnin yamai don magance matsalar ayyukan alfasha da matasa ke yi haka kuma ibrahim ka almasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da war haka ga cikakkun labaran Kakakin shugaban Najeriya Garba Shehu ya faɗa wata sanarwa yau Asabar cewa shugaban ƙasar Muhammadu Buhari zai koma Najeriya bayan doguwar jinya da ya yi a birnin London ta cutar da ba a bayyana ba. Ya ban Najeriya ne tun ranar bakwai ga watan Mayu kuma har waɗansu 'yan ƙasan sun fara kira da ya koma gida ko kuma ya sauka daga karaga mulki. Shugaba Buhari ya fara tafiya jinya ne a Birtaniya a watan Janairu inda ya zauna na kusan watanni biyu kafin ya koma gida a watan Maris ya kuma sake tafiya jinya a watan Mayu. A lokacin da yake jinya, shugaba Buhari ya ba mataimakinsa Yemi Osinbajo ikon gudanar da harkokin mulki. A farkon makon nan ne masu zanga-zanga suka gudanar da gangami a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya dauke da kwalaye da ke cewa ko ka dawo gida ko kuma ka yi murabus. an kuma gudanar da irin wannan gangami a birnin iko ranar talata magoya bayan buhari suka fito na fito da waɗansu masu zanga-zanga a wata kasuwa da ke abuja bisa ga rahotanni daga kafofin sadarwar najeriya sanarwar da aka bayar ta dawowar buhari ta kuma ce shugaban ƙasar zai yi jawabi ga ƙasa ranar litinin da safe muna da ƙarin bayani bayan labarai tsohon babban jami'in kula da harkokin tsare-tsare na fada white house stephen bannon ya ci alwashin ci gaba da yi wa shugaba donald trump yaƙi yayin da ya koma kamfanin watsa labarai na breitbart wanda yake buga matsayin masu tsatsauran ra'ayin 'yan mazan jiya inda yake shugabanci kafin shiga yaƙin neman zaben trump da kuma gwamnatin shugaban ƙasar. Bannon ya bayyana a hirarsa da Bloomberg 'yan sa'o'i bayan ɓullar labarin cewa zai bar aiki a matsayin mashawarci wanda ya fi janyo rigima. A hirarsa da mujallar Bloomberg, Bannon ya ce idan akwai wata tababa, bari in bayyana ƙarara cewa zan bar fada White House in yi wa Trump yaƙi da abokan hamayyarsa a majalisa da kafofin sadarwa da kuma cibiyoyin kasuwancin Amurka. Bannon ya kuma yi hira da mujallar Weekly Standard jiya Juma'a. jim kaɗan bayan tabbatar da ajiye aikinsa ya ce shugabancin trump da muka yi wa yaƙi muka kuma ci nasara ya ƙare har yanzu muna da ƙarfi kuma za mu sa shugabancin trump ya tasiri sai dai wancan shugabancin ya ƙare zai zama wani abu ne kawai kuma za a yi ta rigingimu iri-iri za a kuma sami ranaku da komi zai tafi da kyau da kuma ranakun da ba za a sami yadda ake so ba amma wancan shugabanci ya ƙare. 'Yan sanda a Spain sun ce wani mai yiwuwa direban da ya rafka mutane mota suna tafiya da ƙafa kan titunan Barcelona ranar Alhamis ya arce. Saɓanin rahotannin da aka bayar tun farko da ke cewa direban na daga cikin waɗanda aka kashe a irin wannan hargitsi 'yan sa'o'i a wani gari da ke kusa. Ana kyautata zata Yunus Abu Yakub mai shekaru 22 ɗan asalin ƙasar Morocco da 'yan sanda ke neman ruwa a jallo shine shugaban ƙungiyar da ta kai hari a Barcelona da kuma wani birni a Cambrils. A halin da ake ciki kuma ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Jamus Sigmund Gabriel ya ziyarci Las Ramblas Boulevard yau Asabar domin ajiye furanni a inda ake tunawa da mutanen da suka rasa rayukansu a Barcelona. Gabriel ya yi kira da a ƙara haɗa kai a ƙasashen Turai da kuma sauran ƙasashen duniya a yaƙi da ta'addanci. Also ich Sani, ‘yan ta'adda na ƙoƙarin cusa tsoro da yayata tashin hankali. Mun fuskanci haka bara a kasuwar Kirsimeti da ke Berlin. Muna buƙatar taimakon waɗanda harin ya shafa da danginsu yanzu. banda haka kuma muna buƙatar ƙara haɗa kai a ƙasashen turai kamar yadda muka yi a lokutan baya sai dai abin takaici shine babu yadda za a yi a tabbatar da kariya daga waɗannan matsoratan 'yan kisan abin da ya kamata mu fahimta kenan to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yayin da duniya ke bikin ranar tausayawa bil'adama Majalisar Ɗinkin Duniya tana kira da a na kai wa farin kaya da masu ayyukan jin kai hari waɗanda suke sadauka da rayukan su domin tallafawa maza da mata da kuma ƙananan yara da yaƙi ya ritsa da su. Ranar tara ga watan Agusta rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi mummunan rashi a ranar cikin shekara ta dubu biyu da uku. aka kai harin bom a ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke bagadaza babban birnin ƙasar iraki aka kashe jakadanta sergio vera de melo da kuma waɗansu mutane 21 shekaru biyar bayan aukuwar wannan lamarin majalisar ɗinkin duniya ta zartar da ƙudurin ayyana ranar 19 ga watan agusta ta kasance ranar da za a karrama ma'aikatan jin ƙai da suke sadaukar da rayukan su da yuma domin yi ma waɗansu hidima. domin tunawa da wannan rana kuma a bana majalisar ɗinkin duniya tana jawo hankali kan kaiwa ma'aikatan lafiya da kuma cibiyoyin aikin jinya hari da kuma illan hakan ga al'umma majalisar ɗinkin duniya ta ce an kai irin waɗannan hare-hare 302 da suka janyo asarar rayukan mutane 418 bara galibi a ƙasar syria labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin da kuma labaran duniya a daidai wannan lokacin ne ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai sauka a Najeriya bayan kwashe watanni uku yana jinya a London. Kan haka ne na tambayi wakilin murya Amurka da ke a birnin Abuja Umar Faruk Musa halin da ake ciki a yanzu. To, gwamnatin tarayyar Najeriya ta bakin babban jami'in yaɗa labarai na fada gwamnati Dr. Adesina da aka fitar tazu ɗazun nan da safe ta bayyana cewa shugaba muhammadu buhari zai dawo gida najeriya yau da rana kuma ana sa ran cewa idan ya iso yau da rana din zai mm. jawabi na musamman ga al'ummar najeriya ranar wato litinin da safe amma a yanzu sanarwar dai tana godiya ga al'ummar najeriya da na duniya daban-daban waɗanda a lokuta daban-daban suka yi wa shugaba muhammadu buhari addu'o'in samun lafiya bayan da ya yi jinya ta kusan kwanaki dari da 'yan kai a ingila inda har yanzu ba a bayyana a takamaiman rashin lafiyarsa ba amma kasancewar an daɗe ana tsokin dawo shi gida najeriya wannan sanarwa ta Femi Adesina ta eh, wato faranta ran 'yan Najeriya da dama waɗanda dama ake ta tsokin dawo wasa kuma ana sa ran yau da ranar kamar da na bayyana sanarwa ta ce zai dawo yau mm. Allah ya To, Malam Umar me kace zai jawabi ranar Litinin, to me jawabin nasa zai kunsa? To lallai ana sa ran da ya duba abubuwan da ya bari lokacin da ya tafi jinya. Da kuma a lokacin da yana jinya na abubuwan da suka faru a cikin gida Najeriya da kuma yanzu da ya dawo me yake son ya yi ko ya bayyana wa 'yan Najeriya domin su ƙara amincewa da gaskata alƙawuran da suka yi wa al'ummar najeriya cewa za su kawo canji a najeriya lallai canji na zai tabbata domin kawo yanzu akwai raɗe-raɗe daban-daban da ake cewa da ya dawo zai yi wa gwamnatin tasa daren bawul to akwai alamun cewar wannan zuwan nasa ko jawabin da zai yi zai yi magana akan abin rashin lafiyar da yi eh to ba mamaki saboda kowancan karo da ya dawo ya faɗi irin tsananin rashin lafiyar tasa amma bai ba da sunan ciwon ba amma ya dinga cewar ciwo ne mai tsanani kuma kamar ya yi wa eh, ciwon kallon ne amma ya zo ya ba shi wahala don haka ba mamaki ke bayyana wa 'yan najeriya abun da yake fama da shi amma wani abu da kuma ake fara zai magana a kai shine ya bar najeriya tana cikin karamin rudani na zamantakewa amma da ba nan da kawo yanzu rigimar zamantakewa da kyamar juna da maganganu masu zafi na rashin zaman lafiya ko son juna a najeriya ya tsananta matsalar boko haram ita ma tana nan ana ganin cewa dole ne a ɗauko da mataki wanda zai gamsa da 'yan najeriya cewa gyare-gyaren da sojojin suke yi a yanzu zai yi tasiri wurin rage raɗaɗin barnar da 'yan ƙungiyar boko haram har yanzu suke ci gaba da yi wa 'yan najeriya duk da kuwa barazanar da hafsashin tsaro suke masu cewa za a murkushe su ko a kama shugaban su a cikin kwanaki arba'in. To Malam Umar mun gode kwarai da gaske sai a saka ido ga zuwan shugaban da fatan Allah zai kashi lafiya. Amin ya rabbi. To daga Abuja kuma sai mu kaɗa a jihar Legas inda ƙasa da mako guda bayan da hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta fitar da rahoton da ke cewa jihar Legas ta fi kowace jiha matsalar cin hanci da rashawa. Wakilin murya Amurka Babangida Jibrin na da ƙarin bayani. 'yan najeriya musamman ma dai a jihar Legas na ci gaba da mayar da martani dangane da wani rahoto da hukumar kididdiga ta ƙasa ta fitar da ke nuna cewa jihar Legas, ita ce lambawan wajen cin hanci da rashawa tsakanin jihohin najeriya 36 da abuja wannan rahoto dai da hukumar ta kididdiga ta najeriya ta fitar a ƙarshen wannan mako ya nuna cewa hada-hada da ake yi da kuɗaɗe a birnin yana sanya mutane musamman ma dai jami'an gwamnati har ma da 'yan sanda karɓar na goro kafin a zartar da wani aiki aiki na gwamnati a hukumance ko da yake gwamnatin jihar ta lagos har yanzu bata ce open ba game da wannan rahoto tuni dai rundunar 'yan sandan Najeriya ta musanta wannan rahoto da aka fitar to ko menene ra'ayin mazauna birnin na lagos game da wannan rahoto ga dai abin da wasu su ke cewa jihar Lagos ta fi kowace jiha kasuwanci a Najeriya akwai hada-hada fiye da yadda baka tunani a Lagos saboda ka duk inda kuɗi suke kuma lalle za ka samu rashin gaskiya a wajen da yawa mutane marasa gaskiya suna nan sun cika lagos sannan akwai kuma jami'an tsaro akwai wanda suke aiki tsakanin su da allah akwai kuma wa'anda suke aiki domin a jihunsu wannan malami mai suna mr ojo direban tasi eh, it is true because uh, the, the, in lagos especially everybody like to come to lagos ya ce ko shakka babu na yadda da wannan rahoto da aka fitar domin idan ka yi la'akari da yadda yake cike da hada-hadan kudade, akwai alamun cewa ana karɓan kudade. musamman ma dai na goro a hannun al'ummar birnin walau dai ta fuskan kasuwanci ko kuma harkoki na shari'a ko kuma jami'ai na 'yan sanda. Lagos they must make money by all means by force. Da ko me yasa jihar Lagos ta yi karun suna ta bangaren cin hanci da rashawa tambayi kenan da na yi wa wani masanin tattalin arziki da kasuwanci Dr. Dauda Muhammad Kwantogora. Wannan alkaluma da hukumar kididdiga ƙasa ta fitar akan maganar cin hanci da rashawa to musamman na jihar Legas ake ganin ya fi ko ina wannan ba zai bada mamaki ba kuma zai bada mamaki saboda rashin bada mamakin shi shine Uh, sun bayyana cewa kamar misali tunda ba a yi maganin cin hanci da rashawa a najeriya gaba ɗaya ba to kaga duk inda aka fi yawan hulɗa ko hada-hada na arziki na tattalin arziki ko kuma cinikayya to kaga tunda najeriya ƙasa ne da aka ce wasu abubuwa ba su yiwa sai ka ba da rashawa ko cin hanci kaga tunda an bakin cewa tattalin arzikin jihar Legas ya na ko ina girma a Najeriya. To to kaga ma'ana kaga harkokin cinikayya da hulɗoɗin tattalin arziki zai fi yawa a nan jihar Legas ne kenan to kaga wannan kuma tunda Najeriya an sani cewa mafi akasari abubuwa ba su yiwa sai da sai an bada dan na goro kaga saboda haka na Legas din kaga zai ko ina yawa saboda haka kaga ba abin mamaki bane kaga tunda an ce jihar Legas ya fi tsamari kaga har yanzu yakin da ake da cin hanci da rashawa sai an kara haɓaka shi sai an kara inganta shi musamman ta hanyoyin shari'a. Babban Yajibirin Murai Amurka daga Legas. To madalla a gai da baban gida daga birnin Eko sai mu nufi jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka ɗauki matakin rufe wasu wuraren shakatawa da ke kewayen birnin Yamai don magance matsalar ayyukan alfasha da ake ganin matasa na yi. Sulamu da Barma gare ka. rigakafi don kaucewa kwaruwar dukkan wata aika-aikar da ke barazana ga sha'anin tsaro ya sa gwamnan ya mai sai zatau ali rufe mashakatar nan da ke filin allah ta'ala mai sunan filil da ke a tazarar kilomita goma sha biyar da birnin ya mai inda samari da 'yan mata ke baje su dare da rana ayyukan da muka ga suna faruwa a wannan wurin ayyukan asha ayyuka ta'addanci ayyuka da ba su cancanta ba abin da ya kai inda eh, eh, kwanciyar hankali ma Eh, babu a wannan wurin mun ga abubuwa da ke faruwa da ba su cancanta ba don saboda kun ga yara da ke zuwa can don su shakata don su yi walwalarsu to lalle mun ga abun yana wuce haddi abun yana wuce inda ya kamata yaro ya kai har ya ɗaya har ya biyu har ya uku wani sa'ina na har ya hudu ake ganin su suna wannan wurin da samari da 'yan mata to mi yaro zai yi da ba gidansu ba har shibi duk wanda an ka kama wa'annan wajajen ko wanda an ka kama da wannan lahani na wasan motoci da shi da shari'a za su ganin juna. Ra'ayoyin matasa sun sha bamban akan matakin haramcin na hukumomi yayin da wasu ke yabawa wasu kuma na cewa matakin ya yi tsauri. Solution ba kaman a liƙe shi bane ba ko completement amma a kawo kila security a ƙara eh, a hannun mutane yi wasu abubuwa eh, fili na cikin wayanda ke sa relman kaga diman shi duka suna tayya suna shakata amma yan liƙe shi duka ta to ko matsala da a tai yi hari wurin da matasa ba matasa ɗaya biyu uku matasa suna kai su hamsin su ɗari suna zuwa suna shakatawa in dai don a tsare musu da rayukan su ne ai wanga abun sai dai mu ce mishi alhamdulillahi abin da gubernar ya yana da kyau filil nan da ake nan gayi wuri ne da ba kawai 'yan nijar ke zuwa nan wuri akwai mutanen kasashen waje da ke zuwa suna visit don ka yana contribute bisa development kin peyi kin ta wani bangare wannan mataki ya biyo bayan lura da yadda tarbiyya ke kokarin taɓarɓarewa saboda haka matakin hukumomin ya shafi dukkan wuraren casu da ke bakin kogin kwara yayin da aka umarci jami'an tsaro su shiga farautar kananan 'yan matan da ke sana'ar kilaki. Ya kamata mu ba yaran mu tarbiyya mai kyau, ya kamata mu sa yaran mu cikin hanyoyi masu kyau. Akwai yara ƙanana da muke gani, 'yan mata da muke gani a nan cikin yamai da dare suna yawo hanya hanya to wa'annan ma mun ɗauki matakai wannan abubuwan kuma mun tsaida su daga yau mun ba holisai hanya mun ba gendarmomi hanya mun ba garin republican hanya duk inda sun kaga wa'annan abubuwan cikin yamai su tsaida su su hana su wannan sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To a gai da sile, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas ga shirinmu na gaba. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Hafizu Balaraba Gusau da Kwamrar Jibril al mustafa Gusau masu son a bayyana musu ma'anar karin maganar nan mai cewa Allah ya yi ma koko Allah ya yi maka gyaɗar dogo. Za kuma a ji ansar wata tambaya mai alaƙa da wadda muka ƙarasa a makon jiya kan tarihin rarara. To mu fara da ansar tambayar su Hafizu Balarabu Gusau da Almustapha Gusau masu son a bayyana masu ma'anar karin maganar nan mai cewa Allah ya yi ma koko Allah ya yi maka gyaɗar dogo. Idan masu tambayar na saurare, to ga masanin harshen Hausa a cibiyar adana kayan tarihi da samarwa a Abuja, Malam Sani Balankaro wanda ya ce. To idan Malam Hafizu da Larabe da Jibrin Almustapha suna kusa ga abin da ya sauwaka a kan amsa tambayar su. Da farko dai abin da ya kamata mu gane shi ne cewa wannan karin magana ta Allah ya yi wa wani da dogo ko kuma Allah yi maka gyaɗar dogo ana so a yi mutum addu'a kenan. Hmm. Tana daga cikin irin karin maganganun da cikin rukunin karin maganganu da ake alakanta su ko kuma suke da tushe da mutum. Hmm. Wato ta hanyar zancensa ko aikinsa ko kuma wani lamari da ya shafe shi. Hmm. Kamar yadda muka sani da farko in na san idan wasu tambayar suna tare da wannan fili lokaci-lokaci ba za su kasa sanin cewa karin magana zance ne dunkulalle mai ma'ana ta musamman. Hmm. Abin da farko kamata su fara sani kenan. To, sannan kuma waɗannan kalmomi da wannan karin magana ta gaɗa dogo tana daga cikin rukunin kamar da yanzu na faɗa wato karin maganganun da ake alakanta su ko suke da tushe da mutum ko kuma wani sa a zancen mutumin ko aikin mutumin ko kuma wani lamari ya shafe shi. mun sha ba da misalan waɗannan karin maganganu misali a ce jifan gajiyar tsaidi gobarar titi a jos ko mm. gwaggo a kofa noman barka fargar jaji da sauransu ko mm. ba haka ba haka to yawwa to ita kuma wannan tana da wani salo nata mm. ko da yake a mafi yawancin lokaci waɗansu karin maganganun suna da tushe ko asali na tarihi da aka iya tabbatar da shi mm. waɗansu ko ba su da shi mm. amma dai gaba ɗaya abin da bahaushe yake nufi da karin maganar Allah ya yi mutum da ɗan dogo mm. kuma ya masa da ɗan dogo ne samun rabo ko alheri ko kuma wani amfani da ba a yi tsammanin samunsa ba a wani lokaci wato ka sami wani abu ko kuma wani rabo ya zo ma ko wani amfani da baka zaci ko kuma baka tsammaci zai zo maka a yadda ka ce shi ba hmm. shi ne gyaɗar dogo a sanin wannan ko karin magana kuwa tarihin ta dai ba shi da cikakken ainihin wato bayani akan a ina aka yi abin hmm. amma dai bayanai suna nuna cewa shi dogon da ake magana hmm. da shi da 'yan uwansa manoma ne kowa yana da da gurin da yake nomawa a garkarsu ko gandunsu suka je suka zuba su. gyaɗa ta fito sai ya banya kowa ya ta kyau oh. amma kuma sai gyaɗar shi dogo sai ta fita daban da ya da sauran abokan makwabtansa na aikin gona oh. sai ta su gyaɗar ta kasance ita sama ya ƙasa ya domin karshen karin maganar a ce Allah ya yi wa wani gyaɗar dogo sai a ce sama ya'ya ƙasa ya'ya ya oh. ga saɓanin sauran yadda aka saba ganin ainihin ya bangar gyaɗa eh, a ƙasa Hmm. yawwa to shi ta dogo shi ta kasance ga ta a kasar kuma ga wata ma a sama shi ne sai su yan uwansa suke danganta duk wani abu da isha shafi ko kuma ya samu mutum na alheri ko rabo mafi yawa fiye da aka tsammaci a samu sai a danganta da shi to Allah ya yi mutum da ɗan dogo ko kuma kai ma Allah ya maka da ɗan dogo ka samu abu kaza hmm. to ka ji kishin ainihin wato wannan karin magana. Wato albarku sama da ƙasa. Yawwa, <laughs> albarka sama da ƙasa. Oh. Kusan abin da ya samu shi dogo kenan. Iko Allah. Ba za a ce wai a ko wani eh ko kawai dai ikon Allah ne. Oh. Ah, eh, ko wani saddabari ne ko wani ba a zai sani ba. Oh. Amma kuma ba za a yanke tsammanin cewa 'ya'yan ita shuka ko kuma amfanin gona suna da haka. Ka ga ko a doya a nan tsakiyar Najeriya ana samun wani iri ya fito da ta bambanta da sauran iri. Haka. Har kamar zan tuna akwai shekarun baya da wata doya ta fito su manoma eh, suke kiran ta wai makka kusa. Hmm. Duk wanda ya samu ya girbe irin wannan eh, shi wannan shekarar zai iya biyan eh, kudin zuwa aikin haji. <laughs> Haka. Shi ne ake kiran ta makka kusa. Lallai. Kaga kwatankwacin irin wannan kenan. Hmm. Yabanya tana yin haka. Hmm. Abin da za mu ɗauka kenan. To sai ita wannan karin magana ta sai ta zamanto kuma wato gama gari a bakin sauran hausawa. Ko da ike ka ce ba lallai a tabbatar da inda abin ya faru ba, ban sani ba ko za ka iya gaya mana inda ake tsammanin da ya faru duk da ike ba takamaiman tabbaci cewa ga ainihin wurin. Eh, gaskiya a yawancin wallahi bincike da aka yi hmm. ni a ɗan iya abin da na bincika da mm. eh, bincike bai tabbatar da tushen wannan karin magana ba mm. kamar da kuma na nuna maka ba ita kaɗai wuce mm. akwai karin maganganu da an dama waɗanda suna da tushe ko asali inda suke wasu kuma ba yawa kuma a ɗan kana baka misali cewa kamar kana ina jin ka. Eh, yanzu ya zubar da yanzu eh, garin ɗiban ruwa Kuɗin suka zube hmm. eh, cikin rijiya sai yaga mutane suna wucewa sai yake ce musu sadak sadak sadak wato mutane su zo shiga su zo da sadaka Ah, amma fa a cikin ruwa <laughs> to kaga wannan ba a tabbatar da ina yau. <laughs> na yi faru ba karin magana ina aka yi ta ba <laughs> yawwa akwai kuma wata karin akwai wata karin magana eh, akwai wata karin magana kuma da ake cewa aikin baban giwa Eh. kaga wannan shi ma ba a san a ina eh. ita ina take ba eh, amma amma ga ma'ana ɓaro-ɓaro eh yauwa to ita wannan mm. ah, ainihin wato ah, gyaɗar malam dogo mm. ah, ita tana daga cikin irin waɗannan karin maganganu waɗanda har yanzu ba ta tantance ina suka faru ba haka kamar yadda kaga za a iya cewa irin su noman baka yauwa su yanzu mm. aikin baban jira sadakar biyu a gani saɓanin can da muka bada misalin jikin bishiyar ɗaiɗi gobarar ta jos eh, faɗan zogo a kofa da sauransu suna da asali an sanya eh, mafarin su iji. Hmm. amma wannan sai dai na dukkanin labarin sai kuma wata ansar masu sauraronmu da dama mai alaƙa da babi na ƙarshe na ansar tambayar da muka ƙarasa kan rarara ga mahmud kwari a cikin sana'ar aka ka ba mu tarihin rayuwarka da haka kawai Eh, eh, riga ba abin nan ne ba kadami ai sai ka ce na yi bumburutu na yi tallan yalo na yi kaza ka gane ko ba ka gaya mana ba a lokacin na dan yi sana'a sai da mai eh. to inda nake kusa da gurin da suke da na ganin da suke abubuwan kuma yi dama ina da zumma irin wannan abun wani abun yana bata maka rai amma bayan da za ka faɗa wani ji da na ga wannan hanyar yana to ni ma bari in yi kawai bayan ka gama karatun allo sai ka kama bumburutu daga nan sai ka gangarawa ga ai karatu ba <laughs> shi ba a gama ina cikin karatu dai da ke yi a shi karatu a gama shi ina cikin karatu na yanzu dan samu ɗari da kwabo rufa kai na asiri wanda ba hina je na ce wani bani wani abu ba kuma duk wani mai wakar da ka sani in ka ce ya san ni da sana'a ta tashi shi sa su problem din mawaki yanzu mawakin kawai da ya taso ya ga rara na waka ko adamu na gudu na waka samun kuɗi kawai shi fa so yake waka da fa yi waka yau a bashi kuɗi saboda haka in yi yau goma ka bashi kuɗi wajen zajin ka zai ka gani ko yanzu in ka gana ma waka daman kai ka sani in kuma ka gana maka na kai maka daman baka sani ba ba na san ko sisin ka in ka bani fallar in baka bani fallar a daman ni na yi na kawo kai na baka kaga ba magana ma ta haɗa mu saboda dai ba ka da malami kina a fagen waka a duk wanda ka ce duk wanda ga maka ba wai ba wai da malami ba ai akwai wanda suke wakar komai ai da ai da haga wani kasan ya girma uban kama ba kai ba Allah safi mun yanzu kai ka dauki irin su garba kashewa ko jin waka su kake kasan in kai sati biyu sai ka iya waka <laughs> irin waka ta siyasa in dai abin mutum ne yi tallan mutum a ce wane yi kaza yana neman kaza wane yi kaza ya yi kaza ya yi kaza yanzu kaza ya fito in ya kan zai kaza kaza ai irin wannan abu akwai irin shi shata wanda yanzu a kalli abu a waƙi shi kuma in aka yi waƙar na za a ganta da manufa da yawa waƙar irin wannan ko sauraron waƙoƙin wayannan kake yi kaga ba karamar daraja ƙara samu ba ko kuma da ƙarar budewa da wayewar kai a cikin ita abin da za ka yi amma sai ka sa ranka a zuciyar da ka zo da mai ka zo ka yi waƙar da haka kai kana eh, si ka bi siga irin wannan kenan ta sauraron waƙoƙin waɗannan kake ga da yawanci da na zo na suna yi haka bakin gurgudu na na ga yadda suke yi ni ma kwaɗan wannan zo mun su na fara gwada to hankali hankali kuma ni ma sai gashi ana cewa dauda ka hutu rarara <laughs> an fi sanin da rarara ta waka to godiya muke yi Allah ya taimaka amin ba da mu To jama'a sai kuma sati mai zuwa yanzu a madadin rarara da Mahmud Kwari ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To madalla a gaida da Ibrahim kafin kai gargashin shirin ga Giras ta dawo mana da takaitattun labaran duniya. kakakin shugaban najeriya garba shehu ya faɗa a wata sanarwa yau asabar cewa shugaban ƙasar muhammadu buhari zai koma najeriya bayan doguwar jinya da ya yi a birnin london ta cutar da ba a bayyana ba ya bar najeriya ne tun ranar bakwai ga watan mayu To madalla kafin mai salama muna mika sakon ta'aziyya ga ilalan Malam Ibrahim Madaki Bundat da ya rasu jiya Juma'a wanda za a ɗauki gawarsa daga asibitin ƙwararru da ke garin Bauchi ranar Litinin da karfe 8 na safe zuwa das inda za a yi masa jana'iza. Masu ranar ma'ana muke ka ƙarshen shirin sai kuma da dare idan mun dawa. Dawo yanzu a madadin Giras Alheri Abdu da Salman Abu da ma injiniyan mu na yau Mr. John Jana. To ni da Hashim kuma da ke cewa salamu alaikum. thank you